'yan zamani ko masu ilimin zamani ko tsakanin marasu ilimin ko mutanen da ba su ilimin zamani ba duka ba bambanci duka ba bambanci a cikin can ɗin yana faruwa a ƙazance a nan ɗin ma yana faruwa a ƙazance wato irin ina nufin kaman abokan aiki wajen aikin gwamnati ko makaranta ko makamancin wannan ya zama kawai ruwan dare kana kallon abokiyar aikinka kamar ƙawarka ta miji kaman abokinka namiji kana mu'amala da ita kamar yadda kake mu'amala da abokinka namiji ita ma shikenan a haka a haka to kuma dama ka san gwargwadon mukaddimat din laifi to haka kuma abi'an waɗanda ba ba ba shi yasa waɗannan abubuwan mu ba su cikin abubuwan da muka yarda da su ko muna iya ƙoƙari mu ga mun ba da gudunmuwar mu cikin hana faruwansu. Uh, haka kuma a bi'an waɗanda ba irin karkacewai tsakanin ƴan boko ne kawai waɗanda ba ƴan bokon ba su ma in, in, in kana gani yadda suke munasabat tarurrukan su da sauransu sai ka sai ka ɗauka addinin bai taba zuwa musu ba ko ko addinin jiya ya zo ko shekaran jiya sai ka ɗauka cikin maguzanci ake rayuwa ina yawan faɗi wai a ce yanzu uwa da uba su zauna suna kallon 'ya'yansu cikin tsiraici kasiyatin ariyat suna rawa a cakuɗe maza da mata ƙila ma har da kuɗi a aljihunsu suna sanya ma wannan iskancin albarka iyaye a gabansu ake wannan kuma wannan wai suna ganin wai wannan wani nau'i ne na wayewa alaman ba zai hana wannan kuma shikenan an jima kuma yana wajen masallaci ana wa'azi yana kuka ba to kuma mujtama'at wato wannan abin ya shiga ciki to haka kuma zai zai zai zai ta kaiwa har ya kai zuwa ga abin da ake magana nan yanzu a koda koda mun sani tsaban talauci ma yana cikin dalilan da wasu suke fadawa cikin wannan mu ba mun ce uzuri bane dan na sani na'am darura daruratul faqri daruratul ju'i kenan ba faqr ba faqr ba a ce mishi darura daruratul ju'i uh, zai iya kaiwa zuwa ga ibaha ga wasu abubuwa masu ƙazanta a irin wannan janibin ga mata amma ba a shiga wannan darurar ba kada mace ta ɗauka wai ta talauci ta ci abinci ba ba ta yi kaza ba ya ba ta dama ta je ta yi lalata wal iyazu billah kila ma da waya ta ɗauka ta kira wanda ta yi lalatin da shi kaga tana da wayan da za ta siyar ta ci abinci kenan kila sai da canza tufafi ta kwalliya tana da riga na biyu riga ta biyu ko tana da riga ta biyu ƙari kan riganta tana da this tana da saboda haka ashe ba a shiga darura ba sannan duk in an gama bata je bola ta bincika ta ga ko da mushe da za ta ci ita da yaranta ko babu ba misali ba a je gona bayan gari an karyo a gonan wani ba dan shari'a ta yadda ma wanda yake cikin darura ko alhaja ma alhajatul fiqhiyya nake magana za ta halatta kari masara ka gasa ka ci alhajatul fiqhiyya ba alhajatul usuliyya ba ina fata mun fahimta za ta ma mutum ibahan wannan balle darura darura kam da sauri ma na faɗa ran da wasu suka ce in daina faɗi amma hakika ne amma yana bukata a san me ake nufi da darura me shari'a take kira darura darura idan darura ta kai darura ka nemi abincin mutum ya baka ya hana ka kwace ka ci a darura darura amma muna buƙatan mu san mahiyar daruratu shar'iyya me shari'a ke ce ma darura wanda aka ce ad-daruratu tubihul mahdurat me shari'a ke kira wannan darura din ka kwace wallahi ko ka ɗauke ka ci shari'a ta yadda maka a halin lalura lalura shine in baka ci ba zaka mutu ko ko da yake malamai suka ce ba wani magana in baka ce zaka mutu za ka jira har in baka ce zaka mutu ai kai wannan yanayin ai ka ma kashe kanka ko ba haka ba a wato in baka ci ba ka zaka iya ishirafi ga halaka zaka iya kaiwa zuwa ga halaka kuma ba ka da yanda zaka samu ba kana da hula ko kana da takalmi sai mutum ya zo yana da lalura ne wallahi iyalinsa ba lafiya ko ɗansa ba lafiya amma da wayar dubu ashirin a hannunsa wani irin kwakwalwa ne da kai Allah ya malam shari'a ba ta yadda maka bara ba baka kai inda shari'a ta yadda kai bara ba ko to saboda haka